ibrahim na taraba ya wuri shi zai zo ya ci gaba da karatu gabanin zakuwarsa zan gayyato alaramma sama'ila abakar illela ya ja wa malam ƙur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم da Allah akwai wani wanda sun ka kawo kwamfilin motarsu ta yi suna neman a sa musu mai sa iska in suna nan su taho nan wurin ga don an tunatar da ni an gane ko to shi na auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأرباك المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya jama'atal musulmin yanwa musulmai bayan gaisuwa ta addinin musulunci da salati ga annabi rahama annabi sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa mahalicin komai Allah da ya kaddare mu da haɗuwa a wannan gari na rafin saka a cikin wannan karamar hukuma ta arewa a wannan jiha tamu mai albarka jihar kebbi a wannan hanzakiyar ƙasa wadda allah madaukakin sarki ya zaba muna ƙasanmu ta zama najeriya mun haɗu a wannan gari domin rako shugabanmu babanmu shugaban majalisar malamai ta wannan jiha mu mai albarka ta kebi baban sheik abdurrahman isa jega domin gabatar da ayyuka na alkhairi wanda suke jagorancinmu na gabatar da tattaunawa domin ganin yadda wannan aiki na alkhairi zai tafi da kuma gabatar da wannan aiki na alkhairi na da'awa ko wa'azi to muna addu'o'i da fata na alkhairi ga wanda ya sanadiyar wannan aiki na alkhairi a shek Ismail Idris Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan malamin malam a shek Abubakar mamur Gumi da sauran malumman sunna muna musu addu'a Allah ya gabarta musu muna addu'a ga wanda ke jagorancin wannan ƙungiya. a Sheikh muhammad saniya a jingir da mataimakan malan musamman mataimakin shi na barko a Sheikh yusuf muhammad sambari ga cikun da mataimaki na biyu sayi na ƙasa a Sheikh sayar asan jingir da shugaban gudanarwa a sheik abdul nasir abdul da shugaban rundunar agaji alhaji isa wazir gombe muna musu addu'a allah ya musu jagora muna addu'a ga malam da ke jagorancinmu a wannan jiha ta mutakebi abinmu a sheik abdurrahman isa jega allah ya taimaki malam allah ya ma malam jagora mataimakin malam babanmu sarkin malamai na yawuri a shiga bakar yusuf allah ya ƙara ma malam lafiya mataimaki na biyu a shek a doktor usman abubakar damana muna mishi addu'a allah ya mishi jagora muna addu'a ga shugaban gudanarwa alhaji shaibu yasfa zuru allah mai jagora da mataimakansa shugaban agaji alhaji umar iya umar jega allah ya ƙara mishi lafiya yanwa musulmai muna nan dai muna sauraron wa'azi daga malamai waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna arziki da su wannan malamai sai yi mana wa'azi a masallatai bayan an gama salloli. a haɗo a mataki na reshe a yi mana wa'azi a haɗo a mataki na ƙananan hukumomi a yi mana wa'azi a irin wannan haɗuwa a yi wa'azi a mataki na ƙasa a yi wa'azi yanwa musulmai duk wannan karantarwa da ake yi to abinda ake so mu gani kowa ya je ya yi nazari ya dubi waɗannan abubuwa da ake faɗa ya gyara aiki saboda wannan duniya ba wurin zama ba ne wuri ne wanda yake kamin ka zo wani ya zo duk abin da kake gani na jin daɗin duniya to an yi wanda ya zo duniyan nan ya fi ka tara shi in kana gadaran mulki ne an yi bayan Allah sun mallaki duniyan nan yau babu su idan kana gadaran kudi ne wasu sun yi sun ba kudin sun koma ga Allah in kana gadaran ilimi ne duk yawon da za ka yi yanzu Abin da suka rubuta ne na littattafai wani littafin ma haka ba duniya ko gani ne ba kai ina tuna lokacin da muna karatu a jami'a kai wani bawan Allah cikin 'yan uwanmu almajirai an haɗa shi da wani malami ya duba shi a project in ya rubuta ya kawo sai malamin ya ce koma zan waiwaye ka in ya sake dawa sai malamin ya ce ka dai ci gaba zan sallame ka to sai ya matsa ma malamin sai malamin ya ce kai ba dai ni ka duba ka ba na ce ma ka kai zan sallame ka ya ce to sai kai mana mi za ka yi yanzu duk abin da za ka rubuta an rige ka sai kai abin da za ka yi kurin ka zo in sallame kan ce ka ba shi kenan ba to kaga ai gaskiya ne ni za ka yi yanzu duk abin da kake gadara an yi to saboda aka jama'a duk abin da kake tunƙaho da shi wallahi an yi waɗanda suka gabace ka wata shekara malam ya tura ni tafsiri wani gari to a wannan lokaci muna tafsiri ne akan kan adawa sai na ɗauko ina nazari kan umarnin da su malam suka bamu da sai na dauko littafi na imamu suyuti ina bayani yana bayani akan adawa yace ba ade guda alal akalli tsawon ya kai kamu ɗari sai na ce to bari in kwatanta tsawona da tsawon ba ade guda ina kwance kan tabarma ne sai na tashi kan tabarmar sai ne kamu haka ne kamu haka ina yi na uku sai na cinye tsawon tabarmar sai na kwanta tsawona bai kai tsawon tabarmar ba sai na ce to ni dai ba a dai sa ni cikin gajejerun mutane in dai ba dogo nike ba to sai dai zai tsaka-tsaka to in ka kwatanta nan tsawona ni yanzu ga shi ban kai kamu uku ba ga wannan lokaci amma ba ade guda an ce kamu ɗari to ya ninka ni sono kenan wani ya ce talatin ya yi talatin ai ta sayin da wani abu kenan ma dai to kaga wannan yana nuna mana jama'a duk wani abin da kake ji duniya wallahi an yi waɗanda sun yi sun bar duniyan ga sun tafi. shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yadda ya da arna waɗanda suka yi abinda suka yi cikin duniya Allah ya ba da labarin samudawa Allah ya bada labarin adawa Allah ya bada labarin fir'auna da irin ɗagawa da mutanensa Allah ya bada labarin mutanen annabi Nuhu da irin ta'addanci da ɗagawa da suka yi sai Allah ya ce linaj'ala halakum tadhkiratan linaj'ala halakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya Allah ya ce wannan labari da muka baku na abin da ya cika da adawa da abin da ya cika da samudawa da abin da ya cika da mutanen annabi nuhu da fir'auna da mutanensa Allah ya ce wannan dan mu ne ya zan tunatarwa gare ku kuma wanda yana da kunne na kiyayewa ya ji labarin nan to yi kokari ya kiyaye don haka jama'a wannan wa'azuka da malamai ke yi don Allah mu rinka kokari muna sanyawa ga aiki Allah ka taimake mu ni abin da zan yi magana ina so ne in yi magana jama'a kan zumunci wallahi in ka dubi yadda rayuwar mu take yanzu to za ka yi ma iyayenmu da kakanninmu addu'a Allah ya cikansu Allah ya gabarta musu a wancan zamani da suke ciki za ka ga akwai zumunci akwai kula da zumunci amma yau an waye gari in ka dubi mutane ga hanyoyin sadar da zumunci kullum karuwa suka yi amma zumuncin ƙara babban keke ake yi yanzu wancan lokaci babu mota hawa wani ƙila yana da ɗan uwa kan giwa da ƙanwa zai tashi yana tahiya yana tahiya ƙila lokacin damina ne in ya ga kare ya wadi sai diba zai rainawa ya sa cikin leda yana tahiya in ya ga dunya ya diba ya sa cikin leda zai je ganin dan shi in ya je garin nan ila dan shi na shago yara sai kaga suna ga baba na rahin tsaka ga baba na rahin tsaka baba mi aka kawo muna ya ce diya na ku kwantar da hankalinku a ɗibi kaɗai a basu su can kaɗan nan yana da mahimmanci gare su ya ɗibi dunyan nan ya basuwa ɗan wannan shago za a aika yaro ya zo a guje ya ce baba ya ce na ga baba na rahin tsakanin ya to ya sa kaɗai ga baki yana ci ya ce ta ga kaɗan ga ya zo mana da shi shi ko jin labarin ga ɗan uwanci ya zo daga wurin zai wuce inda tele yake ya ce akwai ɗinkakken riga ya ce akwai ya so ya sa cikin leda in aka zo aka wuni a yi zumunci bayan an gama ya ce to zan koma ya rasa ɗan uwa ya ce ya yi ga wangan an je a samu nasawa a yi sallah shi wanda ya je yana jin daɗi wanda aka je ma yana jin daɗi amma jama'a yau an wayi gari za ka tarar daga ɗan uwa da ɗan uwa cikin gari guda, wani sai ya fashi shekara ma bai san da ɗan wanshi yake ba فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله يتي وانا إرن تناني تيهكا me kuke tsammani a ce yanzu kun koma ɓanna kuke yi a bayan ƙasa kuma zumuncin ku gaba ɗaya ku rinka yayyanke shi ku kakkace zumunci ba ku sadarwa tsakaninka da ɗan uwanka uwa guda uba guda ba zaman lahiya tsakaninka da ɗan uwanka ba ganin junan darajar juna ba mutunta juna Allah ya ce wannan ɓanna ta kai ɓanna sai Allah ya ce masu irin wannan hali masu irin wannan lehi ula'ika su ne waɗannan waɗanda Allah ya la'ance su fa mahum, Allah madaukakin sarki ya kurmantar da su wa a'ama absarahum kuma Allah ya makantar da ganin su ba su gani